ina yabo a gare ka ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka ban isa in yabe ka kamar da kai bakanka ba ina salati da sallama ga shugaban halittu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya Baya ka uwa masu kallo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Shahararren matashin malamin addinin musulunci shek Usman Hamza Albayan ya bayyana matsayinsa game da cece kucen da ake yawan yi game da cewa an ba wasu malamai kuɗi domin tallata musulun musulun ko wani abu makamancin haka. Wanda wannan zargi ya ƙara ƙarfi ne bayan da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta zo da abubuwan ban mamaki kama da kan matsin lamba ga rayuwar 'yan adam ina nufin ta fuskar walwalarsu da tattalin arzikinsu bayan cire tallafin man fetur da sauransu 'yan ƙasa ba su gushe ba suna yin waiwaye zuwa ga wanda ma ya zama sanadin zuwan gwamnatin tunubu da yawa daga cikin malaman addinin musulunci musamman waɗanda suka tallata musulun musulun suna shan zazzafan martani haka zalika cewar an ba wasu malamai kuɗi domin rufe bakinsu ko domin su yi martani su hana yin zanga-zangar lumana wacce wasu matasa ke shirin shiryawa waɗanda ba a san hakikanin suwaye jagororinta ba wannan ya sa mutane sun yi wata magana akan malamai wanda hakan ya sa Sheikh Usman Hamza Albayani ya faɗi matsayarsa tare da yin zazzafa martani ga ɓangaren da yake ganin ba a kan daidai suke ba game da wannan batu sannan ka tattara duk malaman ƙasar nan tun daga lokacin zaɓe har zuwa yanzu duk abin da aka ba su da ɓangaren izala da ɓangaren ɗariƙa da ɓangaren matasan malamai da manyan malamai da kowa duk abin da aka ba su duka in ka dunkule shi duka bai yi abin da ake ɗauka a ba mawaƙi guda ɗaya ba abin duk da ba malamai a 2023 nan kaka har zuwa yau billahi lazi la ilaha illa huwa bai yi abin da aka ɗauka a ba rara shi kaɗai ba kuma wai su ba al'umma suke zagi bai yi ba wara kaɗai pdp ta taya shi akan naira miliyan ɗari biyar haka ya mutu yana gaya mu duniya wannan malami din Najeriya aka taɓa naira biliyan ɗari biyar akan ya tallata wani jihar gashi nan jihar su a ya je jihar Kebbi ya shiga ya yi ya waka ya wasa gwamna sai da ya fito da kusan mota goma sha takwas da miliyoyin kuɗi a jihar Kebbi amma gashi nan malaman alamu mun sani in ji Allah annaka ya duku, yadhiqu ma ya yaqulun Lallai zuciyarka tana yin kunci tana ɗaci bima ya ƙonuna da abin da yahudawa da mushrikai suke faɗa a kanka tabbas ba daɗi zagi ba daɗi suka ba daɗi annabi ba sai ya fito fa sai a ce ya ayyuhal ladhina zila alaihi zikiru ya kai wanda a saukan mai da alqur'ani sai annabi ya wago sai a ce innaka lamajnun kai mahaukaci wa qalu ya أيها الذي نزل عليه الذكر Ya لمجنون يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا وند أسوك ميد القرآن sai ya wargo ya ɗauka wata magana ce ta kwarai wallahi sai da yahuda ya ce innaka la majnun kai mahaukaci ne jama'a akwai ɗaci ko babu akwai ku duba irin yadda malamai shi kamata su ma su yi hakuri ga shi har annabawan Allah ana yi musu irin wannan ku duba yadda yadda ake cin mutuncin malamai ake zagin malamai kowa zai yi harkar rayuwarsa ya yi harkar duniyarsa ya yi harkar siyasa ya zauna lafiya amma banda malami kowa na da mutunci cikin al'umma banda malamai kowa na a bashi kuɗi na siyasa ya ci ya ci halal amma ban da malami shi ya ci bai ci halal ba kuma wannan da ya ce kar malamin ya karbi kuɗin in ma an bashi shi kuma bai taɓa ɗauko naira goma ya kawo mai ba haka ne ko ba haka ba yanzu duk irin waɗannan gwagwarmayar yanzu wannan littafin gashi adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an mujalladi 11 ne naira dubu da biyar na sayi shi da kudin aljihuna da kudi na rama ba tallafi ba ka taba ban tallafi ba tallafin kowa ka je laburorin malamai ka gani kwanan da na je kaduna sai da na taho da littattafai guda biyu kusan dala dubu ashirin da biyar haka na siyo su a dai lokacin da ban aje buhun ban aje shinkafa dubu ashirin da biyar a gidana ba ina ganin wannan littafin ya fi mu mudu biyu na shinkafa littattafai ne guda biyu kawai na zo da su naira dubu ashirin da biyar duk wannan aikin fa amma wani na nan kawai saboda ka faɗi maganar da ba ta mai ba ko ba ra'ayinsa ba sai ya ɓace shi sai ya ɓace ka ya zage ka kuma wanda duk ya zage ka akan siyasa fa ya zage ka ne dan ba jam'iyyar shi kake ba ko ba goyon bayan shi kake ba in inda kuna tare a fati guda to duniya ba mutumin kirki kamar ka babu sannan ka tattara duk malaman ƙasar nan tun daga lokacin zaɓe har zuwa yanzu duk abin da aka ba su da ɓangaren izala da ɓangaren ɗariƙa da ɓangaren matasan malamai da manyan malamai da kowa duk abin da aka ba su duka in ka dunkule shi duka da yi abin da ake ɗauka a ba mawaƙi guda ɗaya ba abin duk da ba malamai a 2023 nan kakaf har zuwa yau billahi lazi la ilaha illa huwa bai yi abin da aka ɗauka a ba shi kaɗai ba kuma wai su al'umma suke zagi da yi ba rana kadai pdp ta taya shi akan naira miliyan ɗari biyar aka yi mutu yana gaya mu duniya wanda malami duk najeriya aka tawa naira miliyan ɗari biyar akan ya tallata wani jihar gashi nan jihar su ciyaman ya je jihar kebbi ya shiga ya yabo ya waka ya wasa gwamna sai da ya fito da kusan mota goma sha takwas da miliyoyin kuɗi a jihar kebbi amma ga shi malama ma mota hawa mata ga gare su ka duba yadda malaman nan suka bayar da mimbarorinsu a lokacin nan na zaɓe suka wahala al'umma su ta zagin su suka mayar da siyasan nan ta zama addini dole ka duba yadda suka wahala amma ku duba ku gani wani malami aka yi wa appointment duk kasan nan na addini ba appointment na zo a gani amma ka je ka gani su mawaƙan da yan din an ɗauka an musu appointment ko ba a yi musu ba nan duk ai watsi da malaman nan aka zuwa dau alalu aka mai appointment daga federal government a hila a nan wa yanzu duk malaman da suka yi muslim muslim duk najeriya ya fi su matsayi ofis da shi ba malamin da muslim sai yake da ofis ba a kare ba da kowace mara kunya yarinya fitsararriya rahama sadau ita ma aka yi mata appointment ita ma da tana bila wannan duk ba abin zagi ba ne sai abin da ake ba malamai na na yi suninu wa na yi hudumin juyin? a ɓata musu lokaci a ɓata musu darussansu shi ne al'umma za su suna zagin malamansu wai ai malaman nan su suka ce ni kaza to da aka ce kai muslim muslim shine matsala dole zuwa malami iya tisasa ka sai ka zaɓuwa ne su tara ku su ba ku dubu ɗari biyu haka ba suke ba malaman dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar in kaga sun dau abin da ya kai miliyan ɗaya sun bayar sai dai a ƙungiyar kaza a ba ba kai ba cikin malaman nan da ake zargi wani sai da fashe da kuka da yaga abin da yaran nan suke yadawa a media muna waya yake cewa billahi da la yara tun daga hawan buhari takwas da i har zuwa yanzu shi miliyan biyu ta wani dan siyasa ba taba shiga akan ɗansa ba yace amma cikin ɗaliban da yake koyarwa akwai wanda ya rage hidimar ta fita miliyan goma daga azumi ma zuwa yanzu amma al'umma na ragin ka wace irin al'umma muke da su ba ya kamata mu kiyaye bakin mu kuma an jima ubanka ya mutu ka zo ka ce da malam an rasuwa da yake maka sannan gawa nawa kake bashi da yake rada maka suna nawa kake bashi da yake daura aurenka nawa kake bashi da yake hawa minbari ya bata lokuta yana nazari kafin ya hawa minbari ya muku karatu ya muku huduba nawa kuke bashi shin wai da yake kuduba yanzu wacce gwamnati ke so dan ta bashi kuɗi ku nawa kuka bashi ya muku kuduba da kuke so in kuma juma'a nan kuke bayarwa wani yin rashin tarbiyyar al'umma take fama da shi social media ta zama bala'i da musiba in ka mutu kana so ka gani ban kusa da gawarka in za a daura aurenka kana alfahari liman ya zo daura aurenka in za ka yi wani abu na alkhairi kana roƙo kana nema ne ya zo ya sa maka albarka mutanen Allah na kusa da Allah kuma su al'umma suke ɓaci wai da al'umma suna ganin ba wai abin da malami zai fito iwo kuɗi aka bashi wai kuɗi aka bashi gana ta tura wani fasil na bilan sha shidda ɗin da aka ba shi yake magana a kai a yanar makar kwa kar ka ƙara mun zafi ka duba ga wannan matsala mala malaman nan suna ci da ƙyar suna sha da ƙyar baka sanya suke rayuwa ba baka taɓa bibiya ya gidaje suke ba wani Allah kaɗai ya san irin buga-bugar da yake yake rayuwa kai kuma kana can kana harkokinka a baka masallacin juma'a gani in kasuwa tana iya ci gaba da fita sai kai sati baka san kuɗin ma da zaka shirya ba baka san ta ina zaka kama ba a duba haka maganganun da muka yi ta yi tun lokacin nan aka a zo a ce wai daloli aka bani <clears throat> wai lokacin ta da an yi cashless a ce wai na rantse da girman Allah kafin wannan lokacin ni ban ma taɓa har bayan wannan lokacin sai daga bayan an yi ne zuwa na umra zuwa na umra ne da muka sauka airport kun san duk wanda ya je haji ya ana bada daloli ko don su ake fasawa a can to zuwa na aikin hajji ne na taɓa ganin dala na riƙe ta amma an ce wai ni daloli aka bani to an ban daloli ni za ka gani haka in ban da yanayin da a shigo akwai waɗanda har yanzu gani suke wai ban gama canji ba wai ina zuwa ɗauko ɗaya ɗaya bayan ɗaya nake ɗauko wai ina canzawa wai har yanzu ban gama canzawa ba har yanzu ban gama canzawa ba waɗannan 'yan siyasar da suke marowata suna iya baka abin da za ka wadatu ne suna iya baka ne me suke bayarwa ai za su nan su fito su faɗa mana ka su ɓata mana karatu Allah ya ce walaƙad na alamu haƙiƙa Allah ya ce na sani annaka lalle kai manzon Allah ya fi kusa da ruka ƙirjinka yana yin kunci kana jin zafi ma ya kununa da irin abubuwan da suke malaman mutane suke faɗa a kanka irin zagi da cin mutunci da annabi ya fuskanta Allah ya ce kai ka fasabbih bihamdi rabbika wa kun min sajidin da haka kai tasbihi ka gode ma ubangijinka ka kasance cikin masu sujada masu wa Allah wannan zage-zagen ai akwai zafi akwai kunci amma annabi Allah ya ce kai haƙuri. da haka malamai ma su yi haƙuri. tunda kuna kan hanyar annabawan nan dole ku yi al'ulama warafatul anbiya malamai ba su bane magada annabawa ta haka ku yi haƙuri annabi wani lokaci